وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda شيء درس مناسب إن تقص a littafin al'adun mufrat na al'imamun kuma za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 393 zuwa hadisi na 396 insha Allah darasi ne da yake dauke da bayani game da wasu rassa na kafirci wasu rassa daga rassa na kafirci musallallahu salamatu wa afiya baji na 184 al-imam bukhari yace idza kazabta li rajulin idan kai ma wani mutum ƙarya huwa haka musaddiqun alhali shi mutumin yana gaskanta ta حدثنا حيوة بن شريد الحبرمي قال حدثنا بقية بن الوليد الهمسي عن ببارة بن مالك الحبرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه عبد الرحمن بن جبير يتمحي سنسا شين جبير بن نفير الحبرمي wanda ya riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai bai ba a sa shi cikin sahabban manzon Allah haddathahu ya ba na kansa labari na fa shine Abdurrahman bin bin Jubair anna Sufyan bin Usayd bin al-Habrami haddathahu Sufyan bin Usayd wanda sahabi ne ya ba labari ya ba shi labari annahu sami'a an sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaburat khiyanatu ha'incin ya girma wato wannan ha'inci yi girma an tuhaddisa akaka hadisan ka ba ma dan uwanka labari huwa zaka musaddiqun shi yana mai gaskanta ka wa anta lahu kazibun alhali kai mai ƙarya ne gare shi wato ha'inci iri-iri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ha'incin girmansa ya kai makura ka ba mu dan uwa labari shi yana gaskanta ka kai kuma kana masa ƙarya Allah ka tare wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi shi ma yana kitabul adab babun fil ma'ari hadisin al-Imam Abu Dawud سفيان بن أسيد الحضرمي يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم الله أن لا ينجوا كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب وأن لفظ يا قصيدة لا لفظ الإمام البخاري حديث أنا السنة الكبرى أنا الإمام البيهقي كتاب الشهادة باب المعاريف فيها مندوحة عن الكذب ثم ينا المسند الإمام أحمد ثم المعجم الكبير أنا الإمام الطبراني الكتاب المعجم الكبير النبي صلى الله عليه وسلم كفى بها خيانة وأن رياء يتبت هل أمانه an tuhaddisa ka hadisan ka ba mu dan uwanka wani labari huwa laka bihi musaddiqun shi yana mai gaskanta ka wa anta bihi kazibun kai kuwa mai karya ne gare shi Wadannan lafuza duka sun zo cikin hadisai wanda sufyan bin usaidin al-habbarami ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi sallam. amma gaba ɗaya lafuzan babu wanda malaman hadisi suka inganta shi dukkan su waɗannan lafuzan hatta lafazin da ya zo cikin al'adabul mufrad shi ma bai inganta ba kamar yadda bayanin sa ya zo cikin silsilatul ba'ifa hadisi na 2151 hadisin yana da rauni ta wajen isnadi kamar yadda muka sha fada duk sa'ilin da al-Imam Bukhari ya kawo wani hadisi to ka tabbata wannan hadisi ko da bai inganta ba ma'anarsa ta inganta don haka yasa al-Imam Bukhari yi babi ma akai ma'anar wannan hadisi ta inganta domin me ake nufi da cin amana wato ne alkhiyana akasi na rikon amana kamar yadda zo cikin littafai na luga kamar misali makashin luga da mujallar na farko shafin 134 al'amana biddun khiyana amana ita ce kishiyar ha'inci idan aka ce ha'inci ana nufin cin amana to cin amana ko babu shakka ayoyin alkur'ani da dama da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun haramta shi don haka yasa al-imam nawawi dake sharhin wannan hadisin cikin faibul qadir a mujallal na hudu shafi na 546 yace li annahu tamanaka fi ma tuhaddithuhu bihi kai ne kake ba mutum labari mutumin na ya kasa kunne yana sauraron labarin ka kamar amana ce magana tsakanin mutum da mutum kamar amana ce ya zo cikin hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa manzon Allah yake cewa duk sa'ilin da mutane biyu suka tsaya suna magana to kamar amana ce tsakanin mai fada da mai sauraro lokacin da kake magana da dan uwa amana ce wato tsakaninku fa idza kazabta idan kai ƙarya inji al da an-nawawi faqad khunta amanatuka to babu shakka ka ci amanarsa domin har da ya baka shauraro ya baka hankalinsa babu shakka ya yarda duk abin da za ka faɗa gaskiya ne don haka in baka gaya mar gaskiya ba ka ci amanarsa na daya wa kunta amanatal iman sannan kuma ka ci amanar imani domin imani amana ce a kan kowane musulmi fi ma aujaba min nasihatil ikhwan wajibi ne ya zamanto akwai nasiha tsakanin yan uwa don haka al-imam al-munawi yace wal muradu khiyana khiyanatun azima minka idza haddatha akhaka al-muslim bi hadithin wa huwa ya'tamidu alayka i'timadan annaka muslimun lokacin da kake magana da dan uwa musulmi saboda ya san kai musulmi ne don haka ya baka hankalinsa ya baka zuciyar zuciyarsa duk abin da za ka faɗa ya ɗauka ba za ka yi ƙarya ba saboda shi musulmi kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya gaya mana haramun ne musulmi ka ta idan ya faɗa ma magana haramun ne don haka tun da kana musulmi kana faɗa ma magana ya ɗauka kai musulmi ne don haka wannan amana ta imani kana da ita fa yusaddiquka sai ya gaskanta abin da ka faɗa wal halu annaka kazibun alhali kuma ƙarya kai masa don haka wannan ko da hadisin nan wato lafazinsa bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo cikin ayoyin alkur'ani da dama ya zo cikin hadisan manzon Allah ha'inci haramun ne tsakanin musulmi da musulmi kuma wanda ya fara ma wannan ha'incin shine iblis kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani misali suratul tawafa aya ta 120 me ya ce ma annabi adam alaihi salam magana ce tsakaninsu fa waswasa ilaihi shekwan kala ya adam hal adulluka ala shajaratil kundi wa mulkin layabla? ya kai adam kana so in nuna maka wata itaciya idan ka ci za ka dawwama ba mutuwa annabi adam yana sauraron sa saboda shi annabi adam alaihi salam saboda zuciya ta imani yana ɗauka ba za a masa ƙarya ba don haka duk abin da iblis ya faɗa mar annabi adam sai ya ɗauka wanda dalilin da ya kai ga fitar annabi adam alaihissalam daga gidan aljanna ke don haka ashe hali ne wanda ke da munin gaske to yanzu al'amarin ya lalace ya fi ma da saboda a yanzu idan kana magana da mutum naɗewa ma yake za ka yi magana da mutum amma sai ya kunna rikoda yana ɗaukar magana ka bayan amana ce tsakaninku ko mi zai faɗa ma amana ce a ƙa'ida ta zance ba ka da ikon ka ba da labarin abin da ya auku tsakanin da wani ba ka da iko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a samu mutum biyu sun tsaya ko na zance sai ɗa ya waiga dama ko hagu to ga wasa ɗin nan kurum ya tabbatar ma magana da zai faɗa daga wannan lokacin amana ce don haka haramun ne wani dan adam ya ji wannan magana amma yanzu musulmi zai ne ya watsa duniya saboda al'ada ce ta kafirai don haka yasa kaga a yanzu amanar babu ita ta intanet ta wane ne a nade duk abin da ke aukuwa a bazawa duniya don a kunyata ka ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na gaba bazi na 85 la ta'id akhaka shay'an fatukhlifahu kada ka yi matsan uwanka wani alkawari ka saba shi ma nau'i ne na cin amana حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث الإمام الليث شي كدai ne cikin salaf don haka yasa ba a makawo wato sunayen eh, iyayensa babban malami na ana ce masa al-Layth bin Abi Sulaym saninsa wannan yana daga cikin malamai waɗanda su masana hadisi suka yi maganganu a kansu kamar misali al'imamul bai haƙi al'imamul bai haƙi duk sa'ilin da hadisi ya taho da laifu bin abi sulai to yakan aibanta wannan hadisin bai ɗaukansa wannan dalilin ya sa hatta riwayan nan riwayan nan ta wannan hadisi ita ma ba ta inganta ba saboda shi wannan malami عن عبد الملك بن أبي بشير البصري عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا الله يتي لا تماري أخاك kada kai gardama da dan uwanka wannan wata ka'ida ce da ya kamata a ce muna kulawa da ita idan kana da mutum wanda amana take tsakaninku akwai soyayya akwai kauna to karka yadda ka rika gardama da shi idan ya ja ka sake don haka ya sa bahaushe ya ce kin ja kin tsinkewa wannan ku ya dace da abin da shi manzon Allah ya gaya mana kada ka yarda ka rika gardama da dan uwanka ai idan ya faɗa ba dole bane ka dauka ba sai ka yi gardama ba don haka yasa ake cewa in mai faɗa wawa ne mai sauraro ai ba wawa bane ya faɗa ka ji shikenan ka bata na amma ba kai gardama da shi ba bare a samu rigima tsakaninku annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tumari akhaka min al-mumarat al-mumarat ma'anar hadisin la tujadil wa la tukhasim akaka kada kai jayayya da dan uwarka kada a samu kana husuma da abokinka wanda wannan ma yana daga halayen mutane a yau zaka samu mutum ne da mutum akwai abota amma zaman su duk inda suke a husuma suke za ga abokai ne amma idan sun zauna jayayya suke ma juna su yasu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don yana cire kauna tsakani jayayya tana cire kauna a tsakani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tumazihku kuma kada kai masa raha raha ma ba ta dake tsakanin ya juna kada kai masa raha shine abin da ya shafi izgilanci kada kai raha abin da zai shafi musantawa gare shi kai wani abu wanda daga baya zai ji haushi kayi mara wani abu wanda shi ake cewa albizahu albizahu shi ne raha abinda ka aikata wa mutum daga baya ya rika jin nauyin wannan abin da ka aikata mar ya ji zafin wannan abin da kake aikata mar amma kai baka aikata da wani ba illa don wasa wanda shi ake kira albizahu ba shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada kai raha ga dan uwanka wala ta'idhu maw'idan fatukhlifahu manzon Allah ya ce kuma kada ka masa alkawari kada ka alkawarta masa wani alkawari sannan ka saba saba alkawari ma yana rage kimar mutum a wajen wani Allah ya sa mu wannan hadisin al tarmizi Tirmidhi shi ma ya ruwaito, yana kitabun birri Sila, babu ma a fil miradi da kuma al-Imam ya kawo shu'abul iman haka nan alhafir hafiz yana littafin al-Musannaf amma ya taho da lafazin an abdurrahman bin abi laila abdurrahman bin abi laila kai tsaye ya ce annabi dawud shi ya faɗi wannan magana shi kuma abdurrahman bin abi laila baya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyallahi dawud annabin Allah dawud alaihi salam qala annabi dawud yace kun lil yatimi kal abir rahimi ka zama ga maraya ka kasance ga maraya kamar mahaifinsa mai tausayin shi ka zama tamfar kai ne mahaifi ga maraya da ke tare da kai tamfar kai ne mahaifi don haka yasa malamai suke cewa bai kamata a samu bambanci tsakanin ɗan da ka haifa da kuma yaro da kake rikonsa ba saboda wannan hadisun ka kasance ga maraya kamar mahaifi mai tausayi wa'adan ka sani annaka kama tazra'u tahsadu eh, kama tazra'u tahsudu yanda kai noma haka zaka girbe abinda ka noma shi kake girbewa wa kada hadisin yana da tsawo nasihar annabi dawud alaihi salam sai annabi dawud ya ce wala ta'id akaka kada kai ma dan uwanka alkawari thumma la tunjizu lahu sannan baka zartas masa ba idan ka masa alkawari karka yadda ka samu wannan alkawari baka cika shi ba fa innahu yurisu bainaka wa bainahu adawa saboda wannan alkawari yana gadar da kiyayya tsakaninka da shi malamai suna amfani da kalma ta gado saboda su nuna abu wato ƙiyayya takan dawwama tsakaninka da mutumin da kai masa alkawari ba cika ba wannan duk yana cikin nasihu da nasihohi da annabi dawud alaihi salam yayi riwaya abdurrahman bin abi laila wanda ibnu hazmi ibn hazmi cikin littafin al-muhalla ya kawo shi a mujallar na shafi na 29 yana cewa duk da cewa hadisi ne mursal amma lafuzzansa sun dace da ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ibn qayyim jawziya ya kawo waɗannan kalmomi na annabi dawud alaihi salam cikin littafin ilamul muwaqqi'in a mujallar na farko shafi na 344 ibn al-qayyim jawziya ma kai tsaye yace manzon Allah ne ya faɗi wannan maganar ba ma annabi Dawud alaihi salam ba wato annabi sallallahu alaihi wa wasallam shine wanda ya faɗi waɗannan kalmomin malamai da dama suna inganta waɗannan lafuzza duk da cewa hadisin hadisin da ya rawaito wato wannan hadisin muka karanta na al-Imam Bukhari hadisin yana da rauni amma lafuzan duka suna da wato wasu hadisai da aka samu suke tabbatar da su al-imam an-nawawi cikin littafin sa kitabul azkar wanda littafi mujallad guda wanda ya rubuta saboda zikiri shafin 281 yana cewa ajma'u ala anna man wa'ada insanan shay'an yana magana akan hukuncin saba alkawari me hukuncin saba alkawari tsakanin mutum da mutum malamai sun yi ittifaki don mutumin da ya yi wani alkawari laisa bi anhu idan dai abinda da kai ma mutum alkawari da shi abu ne wanda shari'a bata hana ba to malaman sunna sun yi ittifaki fa yanbaghi an fiye bi wa'dihi ya kamata kayi iya duk ƙoƙarin da zaka yi ka cika wannan alkawari saboda yana rike yana wa tabbatar da darajarka a wajen Allah da kuma darajarka a duniya tabbacika alkawari yana tabbatar da kimarka a wajen Allah subhanahu ta'ala. yana tabbatar da kuma darajar ka a nan duniya don haka duk malaman suna sun yi wannan in dai alkawarin bai saba ma ka'ida ba to amma inda malaman suna suka yi sabani shine shin cika alkawari na tsakanin mutum da mutum shin wajibi ne ko mustahabi ne idan na maka alkawari zan baka wani abu shin wajibi ne in cika ko kuma mustahabi ne saboda dalilai don kowane malami na la'akari da hujjoji ne waɗanda suka tabbata a gurinsa kafin ya ce abu kaza mustahabi ne ko ko ya ce abu kaza wajibi ne al-imam an-nawawi ya ce al-imam shafi'i al-imam abu hanifa wal jumhur akasarin malamai suna cewa ila annahu mustahabbu ba wajibi bane cika alkawari tsakanin mutum da mutum amma mustahabi falau tarakahu fatahu al-fadl da zai da ba zai kika ba to ya rasa wata falala mai yawa warta kabal makruha ya aikata abin da shari'a ba ta so karahatin shadida wala ya'sam amma duk da haka wannan baya nuna cewa zai samu laifi ya'ani min haisu huwa ah, khalafa saboda saba alkawarin kawai ba a cewa yi laifi wa in kana ya'samu in da bihil al'aza amma idan zuciyar mutum ta kudurta ya cutar da wani ta hanyar saba masa alkawari to wannan nan ne ya kamun laifi alimamin imam ya ce wannan sashi na malamai kenan kuma akasarin malamai kenan kamar yadda shi al-imam ya fada akasarin malamai suna ɗauka ka cika alkawari tsakaninka da wani shi kansa ba wajibi ne mustahabi shari'a tana fadaitarwa akai wa jama'a sun ila annahu wajibun amma wani sashin malamai kuma suna cewa wajibi ne wajibi ne inda kayan alkawari ka cika saboda ayoyin alkur'ani da dama da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manyan malamai magabata irin su umar bin abdulaziz wasu malamai suna cewa ya kamata a rarrabe wani irin alkawari ne ya'ani yahtaju ila tafsir al-imam an-nawawi ya misali da bayanin wato al-imam da ya kawo cikin ihya ulumuddin game da matsala ta cika alkawari kai su kala ce wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aw'ada wa'dan kala asa ai ɗabi'a ta musulmi dama an karantar da kai kada ka ce zan yi kai tsaye dama musulmi an riga an hana shi don haka yasa in baka yin ba ba a cewa kayi laifi sai dai a ce baka kyauta ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai maka alƙawari yakan ce akwai akwai tamani akwai tamanin zan ma kaza eh, to kaga dai bai tabbatar ba ko ko kuwa yakan hada da insha Allah kamar yadda Allah ya karantar a cikin alkur'ani kada ka ce za ka yi wani abu face ka hada da insha Allah wa kana ibnu mas'udin la ya'idu wa'dan illa wa yaqul insha Allah saboda haka in kana hada maganar ka da insha Allah dan baka cika alƙawarin ba baka yi laifi ba dan ka hada da mashi'atullah sai Allah ya nufa zakayi yi wa huwa al-aula don haka yasa al-Imam al-Ghazali yace idan dai musulmi ya dauki karantarwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen magana yana hada maganarsa da insha Allah bayan da za a yi alkawarin da ya saba ya zama to ya aikata haram ya samu laifi a kai saboda idan bai samu yin ba Allah ne bai nufa ba babu wani laifi a kansa ثم ma فهم مع ذلك الجسم في الوعد budda min من amma duk da haka idan aka fahimci akwai ƙarfafawa ga alkawarin to hatta al-imamul ghazali yana cewa ya kamata mutum ya iya kokarin sa yaga cewa ya cika illa an ya ta'azzar sai dai fa idan abu ya gagara fa in kana inda al-wa'di aziman ala an la yafiya amma lokacin alƙawarin fa lokacin ma da kake kulla alkawarin wane zan maka kaza sati mai zuwa wata mai zuwa badi ashe a zuciyarka kana faɗa ne dan dai ku rabu a lokacin don akwai masu yin haka ya zo gurinka ne sai kai mai alkawarin ƙarya dama lokacin da kake kulla alkawarin ma a zuciyarka babu nufin za ka shiga sai alimamu na wuce wannan ittifakan munafinci saboda haka kaga akwai bambanci ta wajen bayani in kana inda alwa'adi aziman ala Allah ya bihi fa haza huwa nifaq siffa ce ta munafiki don haka wajibi ne mu tsare wato mu game da abubuwan da za su kawo na kasar ta wajen alkawarin ka yi ƙoƙari ka ga cewar ba ka yi alkawari a zuciyarka da nufin yaudara ga mutum ba idan a zuciyarka akwai wannan nufin to munafinci na biyu ka yi ƙoƙari ka ga alkawarin da za ka yi bai fi ƙarfinka ba saboda ka tabbatar da wannan daraja taka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kai ka faɗa zan yi a samu ka yi amma idan kai alkawarin da ya fi ƙarfinka ya zan baka cika ba gaba ma ka sake baka cika ba sai ya zama shaidarka ai wani bai cika alkawari don haka darajar mutum ta rabu lokacin da za ka yi alkawari hatta abin da kake ganin za ka iya cikawa ya kamata ka hada da insha Allah ko da baka cika wannan alkawarin ba babu laifi a kanka a wajen Allah wannan bayanin sai na cikin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud yana mutallar da kuma shafi na 232 akwai uh, alkawari yana da matakai guda uku da farko kamar yadda yazo cikin littafin al-furuq al na Abu Hilal al-Askari a mujallar na farko shafin 254 amma al-farqu bayna al-wa'd wal-ahd anna al ma kana min al-wa'd mashrunan bi shartin idan alkawarinka ya hadu da sharadi to wannan alkawari babu shakka in baka cika ba kana da laifi a wajen Allah wato alkawura matakai uku ne mataki na farko shine alkawarin da babu sharadi a tare da shi gobe zan baka naira 100 insha Allah da babu sharadi saboda haka wannan in baka samu bada wannan naira 100 ba alkawarin da kai dan baka cika ba baka da laifi a wajen Allah saboda akwai insha Allah a ciki wannan shi ake kira alwa'd da larabci babu sharadi a tare da shi alkawari ne zalla ba sharadi inda mutum yake samun laifi shi ne in bai hada da insha Allah ba to wannan shi ne yake zama laifi gare shi amma matukar mutum ya hada da insha Allah ko kuma ina tamani in gobe zan baka kaza tamani yake don haka in ka zo sai ce ai tamani da ma nake abin bai tabbata ba kaga babu laifi amma mataki na biyu na alƙawari wato shi ne ake kira al'ahdu al'ahdu ne kayi alƙawari ka hada da sharadi ka yi alkawari ka hada da sharadi wanda muka ba da misali da kamar mutum da ya ce wa matarsa gobe zan baki naira kaza in ban bayar ba a bakin aure na ni da ke to kaga yayi alkawari ya hada da sharadi wani alkawari karfinsa ya wuce misali wanda shi yasa Allah subhanahu wataala yake magana akan alkawura da aka karfafa to idan ka ji Allah ya ce alkawari da aka karfafa shine alkawari mai sharadi zan yi kaza in ban yi ba kaza kaga ka hada da sharadi wannan alkawari in ba a yi shi ba babu shakka akwai laifi wajen Allah tabaraka wa ta'ala mataki na karshe shine alkawarin da ake daure shi da sunan Allah subhanahu wa ta'ala alkawarin da ake daurewa da sunan Allah shine a yi rantsuwa a hada da Allah kamar yadda yazo cikin lisanul arab fassara ta kalma ta al-misaq wanda shine duk inda ka ji Allah ya ce al-misaq a cikin alkur'ani alkawari ne amma an daure da sunan Allah wasattuhu billahi la'af'alanna kaza wa kaza yi alkawarin na hada da sunan Allah zan ma kaza to wannan alkawari da baka ce na rantse ba da shi da rantsuwa matsayinsu guda duk alkawarin da aka hada shi da Allah domin sunan Allah yana da girma duk alkawarin da aka hada da Allah to babu shakka alkawarin nan ya samu dauri alkawari yana da girma a wajen Allah subhanahu wataala in mutum bai cika ba wannan alkawari dole sai an gama da kafara waɗannan alkawura guda biyu su ne suke da ƙarfi wanda ana iya samun laifi alkawari mai sharadi da kuma alkawari wanda aka hada shi da rantsuwa wallahi zan yi kaza kaga ka hada alkawarinka da kuma rantsuwa ka hada alkawarinka da sunan Allah in baka yi ba to dole ne mutum fa sai ya gama da kafara sai dai alkawari da ke zama wato laifi shine wanda in an yi ga Allah shi kansa ba ga ɗan adam ba shine ka ce Allah na maka alkawari idan ka bani kaza zan yi kaza annazar wanda ba shi da kyau amma tun da yi wa Allah alkawari wannan dole sai kayi sai ka cika wannan alkawari din wannan malaman suna duka sun ittifaki akai alkawari tsakanin mutum da mutum da aka sanya insha Allah shine bayanin da al-Imam Nawawi yake cewa dan ba a cika shi ba babu dai. babi na gaba babi na 186 at-ta'an fil ansabi sukar dangantaka babi game da bayani dangane da sukan dangantaka al-ansab حدثنا أبو عاصم ابو الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن عجلان ابن عجلان يا شهر الكنية يسالنا ما سونس محمد أبو عبد الله القرشي عن أبي جياكر هو حديث النجمة حيثنسا شين إجلان مولاه لفاطمة بنت الوليد بن أطبا babansa ijilan yana cikin tabi'ai waɗanda suka yi karatu wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah ya karbo hadisin daga abu hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace shu'batani akwai rassa guda biyu la tatrukuhuma ummati al'umma ta ba za su basu Allah ka tare mu akwai rassa guda biyu waɗanda al'umma ta ba za su bar su ba anniyahatu ihu kururuwa saboda mutuwa wa ta'anu fil ansabi da sukan dangantaka wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na 1896 kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu itlaqi ismil kufri ala ta'ani fil nasab wan niyahati riwayar alimam imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da yake nufi da rassa a wannan hadisin manzon Allah ya ce rassa biyu rassan me manzon Allah bai faɗa ba akwai dai rassa guda biyu waɗanda al'umma ta ba za su bar riko da su ba rassan me amma a hadisin al muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnatani fi nasi huma bihim kufrun isnatani fi nasi huma bihim kufr akwai wasu mutane biyu akwai wato wasu mutane biyu waɗanda kafirci yana tare da su wato kafirci yana tare da su waɗannan halaye guda biyu na kafirci suna tare da masu ko da su kaga mazan Allah yana nufi kenan rassa biyu na kafirci akwai rassa guda biyu na kafirci waɗanda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su bar riko da waɗannan rassan ba rassa ne na kafirci amma ba za su bar riko da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'nu fil nasab sukar dangantaka wan niyahatu 'ala al-mayyit da yin kururuwa akan mamaci yin kururuwa akan mamaci ihu saboda an yi rasuwa shine ake nufi da anniyaha amma kamar hadisin da muka karanta cikin al'adabul mufrad ba a faɗa akan mamaci ba illa dai an ce anniya hatu yin ihu kawai <clears throat> amma hadisin al-imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ihun da yake nufi wato an mamaci saboda an yi rasuwa a rika ihu ana kururuwa wannan kafirci ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imamu muslim babin da ya kawo hadisin ya masa suna itlaqu ismil kufri ala ta'ani fil nasab annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kirawo sukar dangantaka da cewa kafirci ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kirawo kururuwa akan mutuwa akan da cewar kafirci don haka wannan hadisin yana bukatar bayanai kashi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kururuwa akan mamaci kafirci ne haka kuma sukar dangantaka aibanta kabila shine sukar dangantaka ya zama ana aibanta mutum ta kabilarsa ko ta asalinsa wanda haragun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafirci ne to shin kafircin nan wani iri wanda malamai sun yi magana da dama akan matsala ta kafirci da kaji an ce kafirci karka dauka gane daga musulunci la daga cikin wadanda suka bayanai masu tsawo a tarihi babu kamar ma ibn taimiyya cikin littafin sa majmu'u fatawa saboda tattaro hadisai da ayoyin alqur'ani waɗanda Allah ya kawo kalma na kafirci da bayanin matsayin kowace kalma don kawai kaji an ce kafirci a hadisi baya nuna cewa an fita musulunci yana majmu'u fatawa mujallal na 20 shafi na 87 yace wa alam ka sani annal kufra kalma ta kafirci ba mayin ta guda ne ba ba'dahu aghlabu min ba'din wani kafircin fi wani girma wani kafircin fi wani tsanani kama annal imana ba'dahu afdalu min ba'd kamar yanda imani wani sashin sa fi wani ayyukan imani suna nan daban-daban kuma darajarsu ba ɗaya bane a wajen Allah to haka nan ayyuka na kafirci su ma suna nan daban-daban Darajarsu ba guda ba wa inna ma zakarna anna al-asla iman ma'amurin bi wa asla kufuri na naqibu sai ibnu taymiya ya ce a tsari na musulunci wato kafirci yana daura ne da ainihin imani idan imani yana da maka kafirci yana hau wato da zaran an ce wannan aiki na imani ne idan an daga shi to kafirci sai zauna gurin saboda haka kishiyan imani shine kafirci kuma ibn qayyim ya yayi magana mai tsawo shi ma akwai littafin da ya rubuta guda ɗaya da ake kira kitabun salat yana shafi na 53 zuwa 54 fal wal iman mutakabila da kafirci da imani suna karo da juna wato kishiyoyin juna ne kafirci kishiyan imani mutakada ne idan zala ahaduhuma khallafahu al-akhar idan aka rasa ɗaya to sai ɗayan ya cike gurbi don haka yasa kullum musulmi ya ta kokari ya ga yana ta tafarkin manzon Allah domin raran an rasa wata sunnar annabi tare da to babu shakka halin kafirai ne yake gurin saboda imani yana kishiyantar kafirci abinda ibn qayyim ya faɗa kuma haka ne idan dai aka rasa imani a wani mahalli to kafirci yana gurin kan ma kai tambaya idan kuwa an rasa kafirci a wani mahalli to imani ne a gurin sai ya ce kazalikal الكفر كما أن ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة wanda an sa hadisai da dama akan cewa imani yana rasa da yawa har ma malaman sunna sun yi ta kokarin su yi bayanin adin wato rassa na imani din wasu na cewa rassan imani 70 ne har dai zuwa 79 wa kullu shu'batin minha tusamma iman kowanne reshe ana kiransa imani don haka yasa Imam Bukhari a farkon sahihu Bukhari ya kawo hadisi da suke magana akan haka kusan duk malaman hadisi zaka samu suna kokarin saka hadisai da suke magana akan rassan imani a farkon littafansu sau waɗannan rassa suna da munaci don mutum ya rike reshe na imani to yana tsira daga kafirci wani sa a farkon littafai ake karantar da mutane rassa na imani in dai ka samu riko da reshe imani ko ka tsira to kamar yadda imani yake da rasa da yawa wa kullu shu'batin hatu tusamma imanan ibn qayyim jawziya kace wa kazalika al-kufru zu aslin wa shu'ab haka ma kafirci yake yana da tushe marshiya kuma yana da kafirci kamar bishiya yana da tushe yana da ras imani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mana shi da bishiya kamar yadda kasan bishiya tana da tushe tana da rasa to haka imani yake kuma haka kafirci yake sai ya ce misali rassa na imanin darajar su ba ɗaya ba ne kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih bukhari waɗannan rassan wasu rassan manya ne wasu ƙanana ka dubi tsarin bishiya za ka ga wani reshen yana da girma wani reshen bishiyar kuma karami ne to haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mana musulunci wani wani na imanin yana da girman gaske yana da karfi guda ɗaya sai kai ka aljanna wani reshen kuma ƙarami ne amma ga lada ƙarami ne reshen amma yana da falalan gaske duk wannan bayanin ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to haka dandan imani ya zama rassan ba iri ɗaya ba ne wasu rassa sun fi rassa girma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana alhaya'u shubatu min al-iman kunya kunya reshe guda ne daga rassa na imani to idan kana son ka san matsayin kafirci a kasashin imani ka cire wannan reshe in ka cire reshen sai a ce rashin kunya reshe guda ne daga cikin rassan kafirci wato duk wani reshe da ke imani in ka ɗauke shi to reshe guda ne a gefen kafirci wasid ku shu'ba min al faɗan magana ta gaskiya reshe guda ne daga rassa na imani in aka ɗauke gaskiya ga mutum fa sai a ce al-kazibu shu'batun min shu'abil kufur. ƙarya kuwa reshe guda ne daga rassa na kafirci Wasu salatu sallah wasu zakatu zakka hajji, wasu wa min iman sallah reshe ne na imani zakka haka hajji haka azumi haka sai ce wa tarkuha min shu'abil kufr idan an bar kowane reshe to zaka samu an yi riko da reshen kafirci misali cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya magana akan zakka a suratu fussilat aya ta 7 yace allazina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun ashe kaga da zaran ka ki ba da zakka ka rike reshe na kafirci yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana misali da sallah kaga sallah reshe guda ne daga manyan rasa na imani to akwai hadisin Jabir wanda annabi yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarku salati abinda ke raba mutum da kafirci shine sallah da zaran mutum ya bar sallah ya zama kafiri saboda an cire wannan reshe daga rassan imani sai reshen kafirci ya cike gurbi wanda akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainal kufri wal iman tarku salat abinda ke tsakanin kafirci da imani shine barin sallah hadisin yana sahihu Jami' Saghir hadisi na 2846 Ibn Qayyim al-Jawziyya ya bada misali da waɗannan ayyuka sai ya ce wal ma'asi don haka kar ma ka ce zaka zauna rubuta rassan imani da rassan kafirci ce ka hutar da kanka duk wani aikin sako kulluha min shu'abil kufr kowane aiki na zunubi yana daga cikin rassan kafirci kama anna at-ta'ati kullaha min min shu'abil iman duk wani aiki na biyayya ga Allah da manzonsa yana cikin rassan imani duk wani aiki na saba ma Allah da manzonsa yana rasa na kafirci na haka ba sai ka wahala kanka ba شرح العقيد طهاوية ابن عبد العز الهنفي ينا مجلد نبي شاف من قريب السبعين دبيار يتي كما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر ريشن إيماني أنا كرس إيماني ريشن كافرتي سأكرش كافرتي don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce akwai rassa guda biyu a wannan hadisin al'umma ta ba za su basu ba an ya hatu wa ta'an fil arsani ihu a lokacin mutuwa ai ruruwa reshe ne daga rassa na kafurci suka game da dangantaka sukan kabila sukan asali na mutum shi ma reshe ne na kafurci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan ba wai yana nufin duk mutumin da ya yi ihu a bayan an mutu ya zama kafiri ba a'a baya fitar da mutum daga musulunci reshe amma ba wanda zai fitar da kai daga musulunci ba don mutum ya yi shukan kabilar wani don ya aibanta dangantakar wani baya fita daga musulunci amma la shakka yana riko da wani reshe na kafirci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan baya nuna cewar mutum ya fita daga musulunci saboda yana tare da waɗannan halaye guda biyu. ya kamata mu tsaya sosai domin abin yana da muni hatta gidajen maluma zaka samu an yi mutuwa ana kururuwa mata suna da rauni idan ba ana nuna musu ana tunatar da su ba to su ko yara idan sun ga manya sun kama ihu kaga sun ba shiru za su yi ba wanda kuma kowa ya sani mutuwar nan wato ko tana gaban kowa ko me dadewa duk zamu tafi saboda haka idan ma bakin ciki kake ne ya rasu in ka dubi baya ka gani da kakanninka da ka kai ma sun mutu kai ma na kai na zuwa don haka ba wai shi shine muhimmi ba abinda manzon Allah ya karantar a daidai wannan lokaci shine muhimmi me ya kamata a yi idan an yi rasuwa ya zama a yi haƙuri don an zubar da kwallawa na bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma duk wanda ya shigo gida da kururuwa sai a ce a koma in ka gama sai ka dawo ba za a kyale shi ba duk wanda ya nuna zai yi ihu to sai a hana in ka fahimci mata kamada da wannan hali to da zarar an yi rasuwa ta ce za ta je sai ka ce a ba yau ba sai ka bari bayan kwana bakwai to kiki ta abiya ta ga ai ai abin ya bi jiki ko ta je gidan ma ba za ga wani na kuka ba bare ma ta yi ihu so wannan shine idan mutum yana tare da halayen nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce la shakka yana riko da wasu rasa na kafirci Allah ka tare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayani na biyu wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake magana cewa akwai wasu rassa guda biyu waɗanda al'umma ba za su bari ko da su ba malamai suna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake nufi a nan shine min a'malil kuffar wa akhlaqul jahiliya wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani ne game da halayen kafirai na jahiliya wanda ya tara suna yi kuma wannan babu shakka ya dace da hadisai da dama wannan da suka zo da lafazi irin wannan akwai hadisan da aka samu da suka zo da lafazi irin wannan hadisin na abu huraira wanda yana nuna cewar al'ada ta larabawa ce akwai al'adu da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarasta larabawa suna yi ya dinga warware waɗannan al'adu ɗaya bayan ɗaya wanda yana daga cikin wato aiki muhimmi wanda muhammad bin abdulwahab ya yi wanda ya rasu a hijira ta 2006 wato shekara 232 da suka wuce akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa kitabu masailul jahiliya ya yi kokari ya tattaro al'adun larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam al'adun larabawa al'adu da suka tabbata suka shahara a tsakanin larabawa kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littafi akan waɗannan al'adu zakara fihi mi'a wa ihda wa salasin mas'ala khalafa ar-rasul fiha mu'taqidati ahli jahiliyya akwai mas'aloli guda 131 al'adu na larabawa guda 131 kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo larabawa suna waɗannan al'adu amma da manzon Allah ya zo ya dinga warware al'adun nan sai bayan ɗaya sai, sai da ya gama da su gaba ɗaya waɗannan al'adu gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya maganin su tas kafin ya bar duniya to yana daga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi ya rasu sai ya ce waɗannan al'adu waɗanda na tarar da ku kuna yi akwai waɗanda ba za ku bari yi ba har tashin kiyama wannan mu'jiza ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi al'adun da ba za a bari yi ba ba za a bari riko da su ba duk da cewa manzon Allah ya tsawatar akai amma ba za a bari ba daga cikin waɗannan al'adu 131 shine manzon Allah ya haɗu guda biyu akwai rassan kafirci wato na al'adar jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan al'adu guda biyu waɗanda larabawa ba za su bai riko da su ba kuma ba larabawa kai ba saboda manzon Allah ya ce al'umma ta idan aka ce al'ummar annabi bai tsaya ga larabawa ba al'umma ta ba za su bai riko da waɗannan al'adu ba duk da cewar al'adun na kafirai ne kafin bayyana akwai hadisai da yawa da suka zo da waɗannan bayanai kamar misali akwai hadisin al'imam muslim yana kitabun jana'i babu tashdidi fin niyya hadisin 930 da kuma ibn hibban kitabun jana'i wa ma yata'allaqu biha muqaddaman hadisin abu malikin al-ash'ari abu malikin al-ash'ari shi ma sahabi ne asalin sunansa alharifu bin alharisi ashami a hadisin abu malikin al'ashari ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati akwai mutane hudu daga cikin al'ummata mutane hudu daga cikin musulmai masu bin addini na don su ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane hudu min amrin jahiliyyati la yatrukuna hunna ba za su bar al'amarin jahiliya ba kaga yana nufin cewa al'adun nan na larabawa zamanin jahiliya kafin ya zo za a samu al'ummar kashi hudu waɗanda ba za su bar riko da waɗannan al'adu ba na ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-fakhru fil ahsabi taqama da baiwa wato baiwa kyauta ce ta Allah manzon Allah ya tsawatar mana kaga da ilimi da mukami da kyau da duk waɗannan kyauta ne Allah ya baka ba don ka cancanta ba la Allah ya baka ne don ya gwada ka a baka mukami a baka ilimi a baka fasaha kyauta ce duk wani abin da ake kiransa baiwa wato kyautar da Allah ya maka manzon Allah ya hana kai alfahari da ita domin ba kai kanka ba don kana da ilimi kai alfahari ai sai kamar mu za mu iya wane ku to wannan haramun ne saboda akwai mutane da dama waɗanda Allah ya san yana iya ba su ilimin bai ba su ba sai ya ba ka ba dabara ba ce ilimi hakan nan ɗaukaka ba dabara ba ce za ka samu mutum yana ƙauye amma Allah sai ya ciro shi ya ba shi mulki akan 'yan binni su yi su yi kuma su gagara kukuta ya riga ya mata su kaga ɗan kawai ya zo ya fi mu to wannan ikon Allah don haka ɗaukaka da ilimi da bawa da Allah kan ba wa mutane manzon Allah ya ce ba kyauta ce da aka baka da za ka yi takama da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma kaga wannan hali har abada ba za a rasa cikin al'umma ta masu riko da wannan hali na jahiliya ba yanzu ba gashi muna gani ba idan mutum ya samu wata baiwa to sai ya ɗauka ya fi kowa dole ma sai duniya ta san shi don haka ko neman mawaka zai yi su zo su yi markita don a shaharta shi a ce yi wani ba kamar sa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ake nufi da al-fakhru fil ahsabi yani fil hisab allati takunu fihi kashaja'a wal fasaha kana da kwazo kana da fasaha duk wannan baiwa ce da Allah ya maka kyauta ce ta Allah ba alfahari ya da zaran mutum ya yi alfahari ko da ilimi ne Allah ya bashi to babu shakka yana tare da al'adar jahiliya kafin zuwan manzon Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hana mutane don haka yasa in ka dubi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsu daban ce al-hasan al-basri yana cewa mu da muka tashi muka ga sahabbai wallahi mutum sai ya haddace alkur'ani makwabcinsa bai ma sani ba mutum zai yi haddan alkur'ani idan yana yi wani ya taho sai ya ba sai waye mazo saboda kar ma a ji abin da yake don kada shedan ya samu rabo a cikin aikinsa saboda sun tabbata kyauta ce ta Allah yanzu idan kana da haddan alkur'ani so kake duniya ta sanka wanda shine alfahari wato da baiwa da Allah ya ba mutum na biyu a ba'anu fil ansari manzo Allah ya ce sukar dangantaka ka rika sukan ƙabila, ka rika ganin ƙabila ka ta tsara ta wani yana cikin al'adun larabawa waɗanda annabi ya ɗauki rayuwarsa yana faɗa da su sannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal istisqa'u bin nujum da danganta samun ruwan sama wato ga ainihin masaukai na taurari wanda al'ada ce ta larabawa ba za a samu ruwa ba in dai kaza bai dace da ranar kaza ga watan kaza ba wannan babu ruwan Allah da haka yana iya ba mu ruwa a wannan watan na uku wannan al'amari ne na Allah subhanahu Ba baka cewa dole sai a watan biyar za a samu ruwan sama manzon Allah ya ce na hudu shine anniyahatu kururuwa a lokacin da aka yi mutuwa hadisin Abu Malik al-Ash'ari kaga ya kawo halaye guda hudu yana abu musnad imam Ahmad kuma da al-Mustadrak al-Imam al-Hakim a riwaya ta al-imam al-hakim annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fi ummati arba'un min amri al-jahiliyyati cikin al'ummata akwai halaye guda hudu waɗannan halaye suna cikin halayen jahiliyya annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisu bi tarikihinna al'umma ta ba za su basu ba wannan mu'jiza ce babba don gashi nan muna ganin ta duk abubuwa guda hudun nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi nan muna gani kuma akwai kissa domin shi abu malik al-ash'ari da ya kawo hadisin nan wanda ya bada labarin sa shine abdurrahman abi laila banda tabi'i ne ya bada labari ce wannan sahabin abu malik al-ash'ari ya samu rashin lafiya da kalna al-ash'ari yana jinya mai tsari alamar ya kusa mutuwa lokacin da muka shiga gai da shi fa bakat alai ummu waladihi yana da wata baiwa da sun haifi yaro da ita sai ita wannan baiwa ta kama ihu fa da haina ha muka hana ta muka ce mata haba ke kuwa a ala misla bi musa tabki yanzu kukan da zaki ga mutum irin sahabin manzon Allah irin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karantar da ainihin wato ilimin da manzon Allah ya kawo mana shine kuma za a yi masa kururuwa ganin ya mutu ashe Abu Malikin yana jinta illa dai ciwo ne ya masa tsanani fa kala sai buɗe baki ya ce ta'auha ku kyale ta in ji shi wannan sahabi kurik min dam'iha sijlan aw sajlayni ku kyale ta in za ta iya zubar da kwalla to da Allah ku kawo mata guga ta samar da guga ɗaya ko biyu na hawayen da za ta zubar in za a tara don yawan shi wannan ruwanta walakin ne sai dai tunda Allah bai nufi ta ba kum ina kafa ku shaida anni um na barranta babu ruwana mimman halaka duk wanda ya aske kansa wai dan bakin cikin na mutu to babu ruwa na da shi ku sani babu umarni na a kansa aw salaka da wanda yayi ihu yayi kururuwa saboda na mutu ina kafa ku shaida babu ruwa na ban ce ba Au haraka da wanda ya keta suturarsa dan larabawa duk suna haka sukan yi aski wanda har yanzu ma akwai al'adun da suna yin aski saboda mutuwa da waɗanda suke yaga kaya ko kuma misali a ce an sa baƙaƙen kaya a gidan saboda nuna baƙin ciki duk al'ada ta kafirai wanda musulunci ya yi faɗa da su hadisin yana al-mu'jam al-ghadir na al-imam tabarani hadisi na 3350 shine sai shi yake karawa cewa sayyiduna umar bin al-khattab ya ce tarakna niyahata hina tarakna lata wal uzza ai ranar da muka bar bautan lata da uzza daga wannan rana muka bar ihu dan wani ya mutu don haka wato kamar idan mutum ya dawo kururuwa saboda yi mutuwa to kamar ma ya dawo mabautan lata da uzza ne waɗanda gumata ne manya na larabawa da suke bauta a jahiliya eh, suna danganta abin saboda dukkan su nau'i ne na kafirci idan dai ba za ka bauta ma gunki ba to bai kamata a samu kana ihu saboda an yi mutuwa ba waɗannan hadisai babu shakka sun tabbatar akwai al'adu na jahiliya kuma yana da kyau mu sani don haka yasa sai na umar yake cewa wanda bai san tarihi ba wanda bai san yanda duniya take ba da kafin Allah ya aiko manzon Allah kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai san tarihi ba yana iya warware musulunci alhali bai sani ba ya dauka kullashi yake wato akwai bukatar mu san tarihi don sanin tarihi yakan sa yi riko da sunnar annabi da gaske ina ma a ce kashin waɗannan al'adu 131 waɗanda larabawa suke riko da su annabi da ya taho ya dinga faɗa da kowane sai da ya kau da su kuma su akwai hujja a kansa in ma daga alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin yasa sai na Umar yake cewa daga ranar da muka bar bautar Lata da Uzza daga ranar ne muka bar kururuwa a dalilin mutuwa saboda an yi mutuwa a yi ihu mun daina tuntuni wannan dalilin ya sa ibnu taymiya ya rubuta littafin ittiba'u siratil mustaqim dalilin rubuta littafin kenan ittiba'u siratil mustaqim yadda zaka zaka yi kokarin bin tafarkin Allah madaidaici wanda ya dace da ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam littafin mujallal na ko shafi na 69 yace dawal jahiliya nadbul mayyit kururuwa irin ta jahiliya wato shine ihu da aka yi saboda mutuwa su larabawa a da har ma a dashe ake yi a dashe mata suke na ihu idan wannan an mata ihu to ita ma in an mata mutuwa wacce za ta zo da ita ihu sai muryarta ta dushe nadbul mayyit suna kiransa annadb wa takunu da'wal jahiliya fil asabiyya abubuwa na jahiliya akwai asabiyanci wato shine ta'assubanci shine kabilanci kamar yadda manzon Allah ke cewa sukar kabila ai kabilanci ke sa a soki wata kabila akbar anna ba'da amr al-jahiliya la yatrukuhu an-nas kulluhum annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bada labari al'amari na jahiliya ba duk mutane ne za su bari ba zamman liman la yatrukuhu kamar manzon Allah yana aibanta wanda bai bari bane wanda duk bai bari ba to ya tabbata yana tare da halaye na mutanen jahiliya wa illa lam yakun fi ibafati hadhihi munkarati ila jahiliya zaman laha me yasa annabi ya jingina waɗannan al'adu ga jahiliya saboda ya nuna maka ba su da kyau idan baka bar aikata su ba to da kai da mutanen jahiliya kuna tare ta waɗannan al'adu ya ba da misali da yanda wato mutanen jahiliya suke fita kamar da shi Allah ya faɗa cikin alkur'ani a surul ahzabi aya ta 33 wa qarfi fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasul innama yuridu Allah liyuzhiba ankum ar al-bayt wa yutahhirakum tatheera wato Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar akwai al'adu na jahiliya wanda zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda su wannan yasa malamin yace fa inna fi zalika zaman litabarruj kafin Allah ya kawo magana akan jahiliya sai yake wala tabarrajna karna fi buyutikum da ku tabbata a gidajenku ku matan manzon Allah ku zauna a gidajenku wala tabarrajna ku daina yawan fita to ba fita akwai na larura sai Allah yake tabarrujal jahiliyatul ula fita irin na jahiliya ba a so ku yi sai dai fita irin na musulunci to sai mu ne sanin fita irin na jahiliya don mu kauce ma riko da al'adar mutanen jahiliya wanda Allah da kansa ya aibanta a cikin alkur'ani don haka yasa ya ce wa zalika yakta bil man'a min mushabahatin fil jumla wanda abinda Allah yake mana ishara da shi gaba ɗaya duk abin da aka ce ma al'adar jahiliya ce to ka nisance ta shi ya fi dacewa ka nisanci wannan al'ada shi ya fi dacewa shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada ku yi fita irin na jahiliya kaga ashe fitan jahiliyan ba mai kyau bane da a ce fitar ta dace da irin wacce manzon Allah ya karantar da Allah bai faɗi hakan ba fita irin ta jahiliya ya nuna ta saba ma fitan mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa akwai hadisin Abu Zar Ghifari akwai hadisin Abu Zar al wato in ka bi rayuwar annabi zaka samu misalai da yawa wanda shi Ibn Taymiyyah ya kawo cikin Iqtida'u siratul Mustaqim a jere ya dauki warkoki da dama yana misali daban-daban na al'adun jahiliya da manzon Allah ya hana daga ciki akwai labarin Abu Zar al wanda ya cikin Sahih Muslim yayin shi Abu Zar da kansa yake cewa innahu kana baini wa baina rajulin min ikhwani akwai wani mutum daga cikin yan uwana kalamun da muka samu muhawara mun yi jayayya ne da shi wa kanat ummuhu ajamiya mahaifiyarsa ajami ce bakar fata ce fa ayyartuhu bi ummihi sai na aibanta shi da launin fatan mahaifiyarsa na aibanta shi da ainihin mahaifiyarsa fa shahani ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai sai shi wannan ya kai ƙara na ga nabi sallallahu alaihi wasallam fa lakitu nabiyya manzo Allah bai ce a kira ni ba sai gashi mun haɗu muka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala lin nabi sai annabi ya ce min ya aba zarrin me ke tsakaninka da wani ya ce lalle an samu saɓani tsakaninmu a ayyar ta hudu, ummihi shin ka aiban tashi da launin mahaifiyarsa ba Larabi ya bace, ai ajami ce kamar ka ce kai ɗan baka bakar fata a kaga an aiban tashi da launin mahaifiyarsa sai maza Allah ya ce na kamuru'un fi ka jahiliya wallahi kai mutum ne wanda har yanzu akwai halayen jahiliya a tare da kai ku duba yadda mazan Allah ya samu tashin hankali saboda abin da abu zar ya yi har yanzu kai akwai halayen jahiliya a tare da kai wata riwayar ya ce a shababta fulana shi kayi zagi tsakaninka da wani an samu zage-zage kuntu na da ce kwarai ko ya lalla. kala sai manzo Allah ya ce anilta min ummihi ka ta mahaifiyarsa ta wajen zagi kai wa juna kuntu na'am nace kwarai yana sahih muslim kitabul iman babu it'amil mamluk mimma ya'kul manzon Allah yace a ayyartahu bi ummihi har ma ka aibanta shi da launin fatan mahaifiyarsa sai ce a to ya rasulullah wani sabon abu ne man sabbar rijal sabbau abahu wa ummuhu duk wanda zai zagi mutane ai za su zagi baban shi da maman shi ko abinda Abu Zar ya faɗa ba sabo bane wato an riga an saba sai mazan Allah ya ce inna kam ru'un fi ka jahiliya lalle kai mutum ne wanda har yanzu akwai halayen jahiliya a tare da kai kuntu sai na ce alahi ni sa'ati duk da tsufa na dinnan sai mazan Allah ya ce kware ku sai abu zar gifari ya ce lalle ku ashe ban ma an kar ne sai da mazan Allah ya faɗa sai na gane ashe gaba ɗaya abin da annabi ke karantar da mu na yi watsi da shi sallallahu alaihi wasallam ka annahu ta'ajjaba min khafa'i dhalika alaihi ma'a kibari sinnihi wato duk da tsufansa sai bai ma gane hikimar wa'azin manzon Allah ba Ba bayyana lahu kaun hadhihi al masmumatan shar'an saboda haka manzon Allah ya masa ishara da cewa wannan hali ba shi da kyau wato wannan hali ne mara kyau fa innahu zammun li zalika al idan manzon Allah ya ce a tare da kai akwai hali irin na mutanen jahiliya kaga ya gwada cewa duk halin mutanen jahiliya ya kamata a guje sai fa halin da ya dace da sunnar manzon Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hali to babu laifi akwai misalai da yawa wanda suke nuna haka kamar misali a suratul fath aya ta 26 iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyya wanda nan ma Allah yana mana ishara da wani hali na mutanen jahiliyya alhamiyya shine al'anafa zakalkale madila al-ghadab mutum ya zama to yana ta'assubanci kai dan kabila ne don haka babu ruwanka da duk wani wanda ba kabila ku dai ba kai dan gari kaza ne in ba wanda ke garin ku ba ba ruwanka da kowa wanda shi ake kira alhamiyya Allah madaukake ce hamiyatul jahiliya amma me ya faru da can mutanen jahiliya suna da kabilanci suna da ta'assubanci fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi amma sai Allah ya saukar da nutsuwa ga manzo wa alal mu'minin da mu'minai wa alzamahum kalimata taqwa Allah sai ya hada su akan kalma ta tsoron Allah ba kabilanci ba ashe kaga kabilanci al'ada ce ta jahiliya at-taqwa ita ce take hada bayin Allah wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allah bi kulli shay'in alima wannan yasa ibn taymiya yace don haka duk wani haduwa da zabi ya zamanto a wannan haduwa ko da zaɓar gaskiya ba ka rabuwa da wannan haduwa to babu shakka tana haduwa irin na jahiliya idan zai zama mutum yana son kabilarsa ko da kabilarsa ta bar gaskiya yana tare da ita Ta wannan kaga ya ɗauki siffar abin da Allah ya faɗa iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya hamiyyat aljahiliyya wanda ba ara ne shar'an kashi ba shi yasa Allah madaukake yace ja'alu fi qulubihim suka sanya mu suka san su akwai hadisin al-Imam Bukhari wanda yana kitabun Manaqib al-Ansar hadisin Abdullah ibn Abbas da yake cewa shi ma min khilal jahiliya abdullahi ibn Abbas ce akwai wasu halaye daga cikin halayen jahiliyya at fil ansabi sukan dangantaka wanne ya hatu da kururuwa a dalilin mutuwa sai ce nasitu salisa na manta na uku abdullahi bin abbas yace na manta na uku amma waɗanda suka ruwaito hadisin kamar da al-imam bukhari ya kawo ya qulu na inna hal istisqa'u bil anwa suna cewa na ukun shine danganta samun ruwan sama ga dacewar masaukin taurari don haka ibn taymiya yake laysa kullu man qama bihi shu'ba min shu'ab al-kufri yasiru biha kafira al-kufr al-mutlaq idan aka ce wane yana tare da reshe na kafirci ba a nuna baya nuna cewar ya fita daga addinin musulunci kamar ne in aka ce wani yana tare da wani reshe na imani baya nuna cewa ya tabbata mumini amma dai lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kabilanci ta'assubanci eh, kafirci ne wannan su don al'ada ce ta mutanen jahiliya akwai abinda ma ke karfafa haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wasiyarsa ta ban kwana hajjin ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wasiya ne zo cikin hadisin jarir bin abdullah al-bajal jarir yace qala li rasulullah manzo Allah ya gaya min a hajjatul wada ah, fi hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam yace istansit nasa ka ce wa mutane su shiru lokacin da aka je hajjin ban kwana sun makala bayan mutane sun yi shiru sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tarji'u ba'di kuffaran kada fa bayan na rasu bayan na tafi ku koma ku zama kafirai ku kuma rika ba sashin ku na sare wuyan sashi kada fa bayan na tafi ku zama kafirai sashin ku na sare wuyan sashi to anan yana nuna idan musulmi ya yaki ya dan uwa musulmi kaga kafiri ne amma kafircin bai fitar da shi daga musulunci amma abinda ya aikata sunansa kafirci mai kafircin ba mai girma wanda ke fidda mutum daga musulunci ba domin kalma ta alkufru takan zo da ainihin ma'anar babban kafirci takan zo da ma'anar karamin kafirci kamar yadda alkur'ani ya zo da misali kalma ta ma'un ruwa takan zo da ma'anar ainihin ruwa takan zo da wani ma'ana kamar misali a suratul tariq falyanzur al-insanu mimma khuliqa sai Allah madaukake ce kulika min ma'in dafikin dan adam ya duba daga me aka halice shi Allah tabaraka wa ta'ala ya an halice shi ne daga wani ruwa mai zubowa idan aka ce dafikin madfukin yani masbubun wani ruwa mai zubowa cikin mahaifa wanda kowa ya sani maniyi kenan amma dai Allah ya kira shi da sunan ruwa to ka dauki misali kuma dan wannan ana kiransa at-tasmiyatul muqayyada ai an ƙayyade ba kowane irin ruwa ba ne allah maɗaukake ce min ma'in da fiƙin an ƙayyade wani irin ruwa ne don haka ba a sanya shi fil ismil mutlaq misali a suratun nisa'i ayata ta 43 idan yana magana akan taimama falam tajidu ma'an fatayammamu in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama kaga wannan kalma ta ruwa da wancan kalma ta ruwa kalmomi ne iri daya amma ma'anarsu ba ɗaya bane don haka yasa don alkur'ani ya kawo wata kalma ta kafirci ko hadisin manzon Allah ya zo da kalma da aka kira wani aiki kafirci ya nuna cewa an fita daga addinin musulunci illa dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi al'ada ce ko ko hali ne wanda yana daga cikin halaye na kafirci amma baya fitar da mutum daga addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da dama waɗanda suke mana ishara da cewar abin da ya shafi kabilanci abin da ya shafi sukan al'ada kururuwar mutuwa da dama waɗannan abubuwan annabi ya kirga su ya danganta su ga ainihin ayyuka na kafirci don haka yasa don an kira shi aikin kafirci baya nuna cewa mutum ya fitar ga addinin musulunci mu je babi na gaba da 187 hubbir rajuli qaumahu mutum ya so mutanansa tunda an yi magana akan ta'assubanci ta'assubanci shine makale makabila shin don kana son kabilarka laifi ne don kana son wata kungiya laifi ne shine qaumaku hubbir rajuli qaumaku mutun ya so jama'ar sa laifi ne حدثني حدثنا زكريا بن يحيى البلخي قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثني عباد بن الرملي قال حدثتني امرأة abbadun ramli mutumin ramalla na kasar filistin yake cewa wata mace ta bani labari wannan matan yi kawo laha ana kiranta fusailatu ana kiranta fusailatu kuma ana kiranta husailatu husailatu da fado fusaila da sinu ko kuma a kiranta husaila bin wasila bin al'afka yar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sunansa wasilatu bin al-asqa shi wasilatu bin al-asqa yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ma ashabu shuffa ashabu shuffa sune waɗanda ba su da wurin kwana sai dai masallacin manzon Allah mahaifinta ana kiransa wasilatu bin al-asqa al-laythi min ashabi shuffa sannan wani abin da malamai suka rike game da tarihinsa shine sahabi na ƙarshe wanda ya rasu daga cikin sahabai da suka zauna a damascus na syria bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun rarrabu wurare daban-daban waɗanda suke zama a damascus wannan sahabi shine na ƙarshe wasilatu bin al-afqa na ƙarshen rasuwa ya rasu a hijira ta 83 wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 72 shi kuma ya rasu kaga ya dade kenan Allah ya bashi tsawon rai qalat tace sami'tu abi naji babana kaga babanta shine sahabin wasilatu bin al-afqa yaqulu yana cewa qultu ni ne na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah amin al-asabiyya shin yana daga ta'assubanci shine al-asabiyya wato mutum ya rike kabila ya zama yana da kabilanci wanda babu a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga ainihin kabilanci an yu'ina rajulu qaumahu ala zulmin mutum ya taimaka ma jama'arsa akan wani aiki na zalunci yana daga ta'assubanci kana da jama'a ne ko kana da wata kungiya ya zama kungiyar tana kan bata sai ya zama ka bita akan bata yi zalunci kada sai manzo Allah yake na'am kware kuwa idan kana tare da wata kabila wata jama'a ya zama wannan jama'ar ta yi zalimci kabita a zalimci to babu shakka wato mutum yana tare da abin da ake kira al'asabiyya shi ne abin amsar da manzon Allah ya ba mashi wasu da kubin wannan hadisin yana sunan abidawa yana babun fil asabiyya akwai babin da shi al'imam abu dawud ya yi wanda yake fasara mai ake nufi da al'asabiyya ta'assubanci me ake nufi da shi a riwayar al-imam abu da qultu Wafin bin al'afka ya yace ni ne ce, ya rasulullah mal ya rasulullah ka fassara min abinda ake nufi da al tun da haramun ne ta'assubanci ga wata jama'a kada sai manzon Allah yace ta'assubanci shine an tu'ina qaumaka ala zulmi ka taimaka ma jama'arka akan ramci amma wannan hadisin yana ba'i sunan adidawu bai inganta ba hadisi na 5119 kuma hadisin al-imam ibn majah shi ma ya rawaito yana kitabul fitan babu asabiyya shi ma kamar yadda al-imam abu dawud yayi babul fil asabiyya yaqul wasila bin al ya ce sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na tambayi annabi فقلت نتي يا رسول الله أمين العصبية شين ينا دقى تعصبانشي an hibbar rajulu qaumahu mutum ya so jama'ansa kawai misali akwai wata kungiya ina son shin wannan ta'asubanci ne akwai kabila ina son saboda ni dan kabila ne shin ta'asubanci ne qala sai manzon Allah ya la ba ba ne. walakin min Asabiya amma yana daga ta'asubanci an yi ar-rajulu kawo ya taimaka ma jama'a tasa akan zalunci Eh, yana shi ma hadisin eh, isnadinsa yana da rauni yana ga iku sunan ibn majah hadisin 787 wanda wannan yana daidai da wato makalema wata kungiya ko wata dariƙa ko wata kabila ko da a ce kungiyar ta bar gaskiya kana tare da ita wanda shi ne yake fassara abin da manzon Allah yake isharar da shi wa ne sa Ibn taymiya cikin majmu'u eh, cikin littafin iktida'us siratul mustaqim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana haɗin kai saboda wani abu ba abinda manzon Allah ya hana shine haɗin kai akan sabon Allah amma haɗin kai ko don ka so kabilarka wannan ba zai bane amma ka so kabilarka akan zalunci wanda shine abinda musulunci ya haramta don haka asalin ta'assubanci kamar yadda ya zo cikin annihayar fi garibin hadis wal asar ibnu asir yana ta'arifin eh, al a mujallar na shafi na 246 ya ce fil hadisul asabi man yu'inu qaumahu ala dhulmi huwa alladhi yaghbabu li asabatihi wa mutumin da zai yi fushi saboda an taba kabilarsa mutumin da zai ringa kokari ya ga ya kare kabilarsa amma ba akan gaskiya ba don haka ake kiran mai irin wannan hali da cewa yana da ta'assubanci wato yana da riko ga kabilarsa fiye da gaskiya domin ko da kabilarsa ta bar gaskiya ba zai rabu da ita ba don asali al'asaba su ne dangi al'aqarib min jihatil da larabci idan aka ce al'asaba ana nufin danginka ta wajen mahaifinka ka annahum ya'asibuna huwa yata'assab bihin wato kamar su ne waɗanda suke tare da kai suke baka kariya sai aka yi amfani da wannan kalma na al'asaba aka ce mutum yana da ta'asubanci. wato yana da son kusantar yan uwansa fiye da ma riko da gaskiya akwai hadisin da ya zo daga abdullah bin abi sulaiman an jubair bin mut'im marfu'an wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man da'a ila asabiyya wa laysa minna man qatala asabiyatan wa laysa minna man mata ala asabiyya da cewa hadisin yana da rauni ibn taymiya ya kawo shi cikin iktida'u siratul mustaqim amma ma'anarsa ta inganta manzon Allah ya ce duk mutumin da zai kira jama'a akan kabilanci da wanda zai zai yi yaƙi saboda kabilanci da wanda zai mutu akan kabilanci waɗannan ba sa tare da ma'anarsa ta inganta saboda hadisin jundub bin abdullahi bajali da ya zo cikin sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala tahta rayatin amiyya yad'u asabiyya aw yansuru asabiyya faƙit ah, latun jahiliya idan mutum ya mutu a yaƙi da aka yi saboda ƙabilanci wannan idan ya mutu ya yi mutuwa irin ta jahiliya akwai hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka mutum ya fifita kalmar imani akan kowace kalma ta haɗin kai ba a hana kana tare da wata ƙungiya ba amma kalmar imani ta zama ita ce gaba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani إذ جعل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ya zama abin da za ka rike a rayuwarka ita ce kalma ta tsoron Allah kalma ta kiyaye Allah riko da ayar Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son yan uwanka ba laifi bane kana son kungiyarka ba laifi bane amma kada son su ya sa ka bar a gaskiya wannan shi ne abin da ake a masabiya akwai lokacin da aka sami irin wannan rikici zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam da jabiri ba da labari ga zauna ma'annabi mun tafi yaki ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad saba ma'ahu nasu min al-muhajirin hatta kasu mutane sun zabura da yawa sun bi manzon Allah wannan yakin mun tafi yaƙi, minan al na hatta kafuru wa kana min al-muhajirin rajulun la'abun akwai daga cikin muhajirai wani mutum mai son wasa inji jabir wannan mutum yana da son wasa saboda haka sai ya bugi wani daga cikin musulman madina al-ansari ya buge shi da makami a duwawunsa ta wasa fa gabiban ansari baban shadidan shi wancan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansari sai ya tunzura ya kusata hatta ta da'a ya za a samu renin wayo ku da kuka zo baki garin nan muka ba ku masan yanzu aka zo ka buge ni shikenan rigima sai ta kawai hatta ta da'a kai ina ƴan uwana al-ansariyun shi wancan yana jin sai ce ina ƴan uwana al-muhajirun manzon Allah yana can bai san abin da ke faruwa ba kan sahabbai za su kaure da yaƙi su yanzu wannan yana yadal ansar wancan kuma yana yadal muhajirin wa kharajan nabi jabir yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam to faqala yace ma balu da'wa ahli jahiliya me ya kawo me ya kawo ihu irin na mutanen jahiliya domin ko kara ce irin ta jahiliya ƙara ce irin ta jahiliya kara da babu hujja a kanta eh, ƙabilanci kai kai faɗa saboda ƙabilanci ko da a ce wato ba ku da gaskiya za ka taimaka ma ɗan uwanka a kan rashin gaskiya wannan al'adar jahiliya ce sun makala sai ce mashi alhum ne ya faru sai aka ba shi labari ya rasulallah wannan mutumin daga cikin muhajirai yana yawan wasa har ya bugi wancan da nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to doku bai da uha fa innaha khabisa ku kyale wannan rikicin duk saboda kuwa kazamin al'amari ne ba shi da kyau duk kuwa sai kowa yi Allah sai ya kwantar da wato wannan fitina to akwai Abdullah bin Ubay bin Salul shugaban munafikai yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ce to aka zo aka gaya masa ashe waɗannan baki har kuma yanzu bugun mu ma suke yi a qatta da'au alaina har ma sun kira juna su yaƙe mu su da suka baro makka suka zo madina muka ba su masauki muka ba su abinci gonaki da za su yi noma la in raja'ana ila madinati la yukhrijanna al-a'z min al sai dai in ba mu koma madina ba duk wani da ke gani yana da girma sai ya koma makaskanci dan mu muka ba shiga ta ai kaga yana nufin manzon Allah wato shi don babu wanda ya fi annabi daraja idan za a aibanta muhajirai ai shi kansa manzon Allah al-muhajir saboda haka idan ya ce al'azzu mafi ɗaukaka yana nufin manzon Allah duk wanda ke ganin ya fi kowa ɗaukaka in mun koma madina sai ya fi kowa gaskanci saboda za mu kore shi daga madina ya koma makkan kuma ai ba su shi kaga kenan sai dai ya shiga wani wuri ya shiga tsakanin maka da madina ya zauna a daji nan take Allah ya saukar da aya يقولون لئن رجعنا إلى المدينة a asumin منها mai Allah ya ce? ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سيدنا عمر يقول ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث يا رسول الله بذاك بعد دامر إن جئ كل كان وانا متمم با النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ce umar idan na ce a kashe wani duniya za ta dinga hira ai muhammadu mabiyan nasa ma yake kakkashewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kuma zan Allah bai yadda kashe kowa ba da za kashe munafiki babu shakka da Abdullahi bin Ubayci aka kashe amma zan Allah yake la domin da zaran annabi ya fara kan sahabbansa duniya ba za ta ba za ta dubi laifin sahabin ba za a rika duba cewa shi manzon Allah ne ba shi da adalci kamar yadda kafirai suke kokarin su nuna idan sun samu wani wanda ya yi ridda to za a yi ta kokari a bashi gata idan aka samu labari annabi ya kashe wani cikin sahabbansa babu shakka za su ba da shaidar manzon Allah yana kashe mabiyansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga wannan yana cikin al'ada ta jahiliya ka taimaka ma dan uwanka amma ba akan gaskiya ba wanda shi ya kai ga neman za a yaki tsakanin al-muhajirun wal ansar mu karanta hadisi na gaba har eh mun zo karshe to akwai wanda ya tambaya ina hukuncin bude wani wurin ibada alhali akwai masallaci kusa da wurin ma'ana sallah a wani wurin hira mutane suna da majalisi su dinga sallah a gurin malamai sun kyamaci haka ba daidai bane a bar masallaci a ringa sallah a ofis a rika sallah a wurin aiki a rika sallah a wurin hira ba daidai bane yana fata wallahi na mujalla na 32 shafin gari ya samani amma ba a cewa sallar da aka yi bata inganta ba sallar ta inganta amma an saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace akwai laifi akan mai mata biyu domin kwantar ma ɗaya daga cikinsu hankalinta sai ya ce mata ya fi santa babu laifi don mutum ya gaya ma matarsa guda ya fi santa tsakanin shi da ita laifin shi ne ɗayansu ya faɗi abin da ke aukuwa tsakaninsu don haka kaga in ya gaya mata ya fi santa in ya koma ɗakin wancan ita masu ce na fi son kiwa duk duniya ba ka maki tun da haram ne kowace ta faɗa ai in ka duba sharhu sahihi muslim juzi na goma sha biyar da takwas wanda kuma yace idan matar mutum ta dunga munana masa sai ya ji kaunarta ma da soyayya ta gaba ɗaya sun fita daga zuciyarsa har ta kai ga yana dai zaune ne da ita kawai saboda Allah ya ce fa fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khairan kaseera to menene irin wannan matsayin kiyayya to abinda dai shari'a ta nuna idan mutum baya son mace ya ba ta zaɓin zama idan ta zaɓa su zauna haka babu laifi amma idan ba ta zaɓa ba ya rabu da ita shi ne abin da Allah ya shar'anta kamar yadda kai ba ka son ta a waje akwai wanda zai so ta haka ita ma idan ba ta son ka eh, akwai matar da za ta so ka wannan shi ne abin da Allah ya shar'anta ba daidai ba mutum ya zauna da mace yana kuntata mata saboda bai son ta ba daidai ba ne sai ya kawo tambaya ta biyu kamar ɗalibai mutum yana da ɗalibai amma daga cikin ɗaliban akwai marasa halin kirki masu mummunan hali sai zan malamin bai son ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai har ma a zuciyarsa bai son ganin ya zo makaranta to shin irin wannan kiyayya ba wato a musulunci don ka ɓoye kiyayya a zuciya ba laifi ba ne don zuciya ba ka iya sarrafa ta zuciya tana son wanda halinku ya zo daidai zuciya tana kin wanda haliku bai zo daidai ba abinda manzon Allah ya faɗa mana cikin hadisi kenan al arwahu junudun mujannada don haka zuciya baka iya sa mata son wani baka iya cire mata son wani amma abinda eh, shari'a ta hana shine ka fitar in ma ka faɗa ban son wani ko shi kan ka gaya mar ko kuma ka nuna alama amma dan abu yana zuciyarka Allah bai kama ka da laifinsa akwai hadisin yana mutafakun alai cikin sahihul bukhari لكما صحيح مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك